This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani. da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm muryar arewa da kuma niyya haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. shugaban amurka barack obama ya ce farmaki ta kasar da a kasar syria ba zai yi aiki ba shugaban amurka ya ga manema labarai jiya juma'a cewa ko da shike rasha ta shigo cikin rikicin kuma iran tana tura ƙarin sojoji hakan ba zai yi aiki ba domin suna kokarin su goyi bayan gwamnati da a idanun galibin ƙasar ta shan ba halittacciya ba ce karaman na mr obama sun zo ne a daidai lokacin da amurka da rasha suka cimma daidaito a ƙa'idanci cewa za su nisanci jiragen juna yayin da ƙasashen duka biyu suke kai farmaki da jiragen yaƙi a siriya obama ya ce ta wannan kaɗai ƙasashen biyu suka cimma matsaya tun da rasha ta fara amfani da karfin soja a ƙarshen watan satumba wadda ya jinyo tankiya dakarun, dakarun siriya safiyar jiya juma'a suka fara kai farmaki a lardin aleppo a wani mataki da suka dauka a baya-bayan nan na sake kwato kasa a gwabza da ƙasar take yi da kungiyar isis da kuma wasu ƙungiyoyin 'yan tawayen siriya Ƙasar Hungary ta rufe kan iyakarta da Croatia da karfe goma sha biyu na daren agogon yankin a wato ajiya wato misalin karfe goma ɗaya na dare agogon Najeriya da Nijar da Kamaru karfe goma a Ghana. Ƙasar ta ɗauki wannan mataki ne domin kare kurarar dubban 'yan gudun hijira da suke shiga ƙasar kowace rana kamin su ci gaba da tafiyar su zuwa arewacin Turai. Ƙasar ta kyale ɗaruruwan bakin haure rukunin ƙarshe su tsallaka cikin ƙasar kamin ta mai kan iyakarta. tuni kasar ta gina wani shinge da zai hana mutane shiga kasar ba tare da izini ba ministan harkokin wajen kasar peter zijjarto ne ya bayyana daukar wannan mataki na rufe kan iyakar bayan da majalisar tsaron kasar ta gudanar da shawarwari a wunin jiya juma'a ministan ya ce tuni hukumomin kasar da ke budapest suka sanarwa kasashe makwabta wannan mataki da kasar ta dauka idan za a iya tunawa tun cikin watan jiya ne hungary ta rufe kan iyakarta da sabiya a martani ka wannan mataki da hungary ta dauka slovenia ta ba da sanarwa jiya jimma cewa za ta dakatar da zirga-zirgar jiragen kasa zuwa croatia yanzu tururuwar da bakin hauren suke yi zai koma slovenia lokacin da hungary ta rufe kan iyakata da croatia domin matsalar 'yan gudun hijira da kuma bakin hauren a arewa maso gabashin najeriya akalla mata yan kunar bakin wake uku ne suka tarwatsa kansu suka kashe mutane hudu da su kansu maharan a wajajen fitan birnin maiduguri fashe-fashen da suka auku da asibahin jiya jima an kai su ne sawoyi, bayan da wasu harin kunar bakin wake biyu da aka kai cikin wani masallaci a birnin na maiduguri babban birnin jihar borno wadda ya halaka akalla mutane 37 kamar yadda wakilin muryar amurka da ya je wurin ya bayani sharif adamu wadda ya tsira daga harin ya ga muryar amurka daga gadon asibiti inda yake jinya cewa wato mintoci kaɗan suka raba tsakanin fashe-fashen biyu ya ce fashin farko a ta tashi ne daga cikin masallacin guda kuma daga waje shi sharif yana daga cikin mutane masu yawa da suka jikkata babu wanda ya fito da dauki alhakin kai wannan hari amma kungiyar mayakan sa kan boko haram ita ke ita ake zargi da kai jerin hare-haren kunar bakin wake a arewa maso gabashin najeriya kamfanin dillancin labarai na kasar faransa ya bada rahoton cewa amurka za ta yi shawagi da jirage masu tara bayanan sirri kan take-taken boko haram a najeriya kamfanin dillancin labaran ya ce wannan mataki wani bangare ne na matakin tura sojojin amurka zuwa yankin da shugaba obama ya ba da sanarwa akai a farkon wannan mako mr obama ya ce cibiyar sojojin zai za ta kasance a kamaru kuma za su gudanar da leƙin asiri da jirage kan take-taken 'yan bindigar da zimmar taimaka a ƙasashen najeriya da chadi da kamaru da benin da nigeria a ƙoƙarin da suke yi na kawar da barazanar da mayakan sa kan suke musu to labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc amurka za ta buƙaci kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ɗauki mataki da suka dace kan irin wato kan iran cikin 'yan kwanaki masu zuwa saboda gwajin makami mai linzami da taya farkon wannan mako jakadiyar amurka majalisar ɗinkin duniya samantha power wacce ta bayyana haka ta ce binciken da aka yi ya ba da tabbacin iran ta harba makami mai linzami ranar goma ga wata wadda zai iya dakon makamin nukiliya kuma a fili yake cewa cewa wannan mataki ya saba a kudirin majalisar ɗinkin duniya ko kwamitin sulhu mai lamba ɗaya tara biyu tara da kwamitin sulhun ya amince da shi shekaru biyar da suka wuce. madam Power ta ce Amurka tana tsara rahoto kan lamarin da za ta miƙa kwamiti mai kula da batutuwa kan takunkumi da ake kakabawa ƙasar Farisar. Shugaban Amurka Barack Obama ya bane damuwa kan barkewar tarzoma a birnin Udus inda ya kira ga shugabannin yanki su hana amfani ko furta karamai da za su ruruta wutar tarzoma ko fusatar da jama'a ko haifar da rashin fahimtar juna. kuma ba na jin muna jira sai an cimma daidaito kan dukkan batutuwa da suke akwai tsakanin isra'ila da falasɗinawa kafin mu kashe wannan wuta in ji mr obama ana sa ran sakataren harkokin wajen amurka zai gana da prime minister isra'ila benjamin netanyahu makon gobe watakila jamus yayin da mr netanyahu yake ziyarar aiki a can a halin yanzu kuma idan aka tambayi masu nazari kan al'amuran yau da kullum a yankin falastinu da isra'ila kan musabbabin tashe-tashen hankulan da suke aukuwa za a sami bayanai ko dalilai masu karo da juna wata lauya mai kare 'yancin bil'adama ba falastiniya diana butu ta ce kona gidan wani ba falastiniya a yammacin kogin jordan a ƙarshen watan yuli har ɗansu ɗaya ɗan shekara ɗaya da rabi da haihuwa ya mutu kamin iyayen nasa daga bisani suka bi shi yana shi yana daga cikin musabbabin amma wani mai fashin baki a isra'ila wanda yake da majiyoyi a majalisar dokokin kasar ya ce kashe wani ba yahude da matarsa a gaban 'ya'yansu hudu cikin wannan wata da kuma batun da yahudawa suke cewa ina 'yancin addini da ganin ana hana su ibada a masallacin kudus yana daga cikin matsaloli da suka janyo wannan rikici bayan da isra'ila ta kama birnin kudus a yakin da ta yi da ƙasashen larabawa a 1967 isra'ila ta yadda za ta mutunta hana yahudawa yin ibada a wurin mataki da ake amfani da shi fiye da shekaru dubu ɗaya lokacin da masallacin yake karkashin ikon daular ottoman labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi. To ma da layo me muke tafa da su ne cikin rahotannin namu Muhammad Salisu Rabiu. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda hudu. Rahoto na farko a game da muhimmancin tsaftar muhalli. Rahotonmu na biyu zai magana a game da cutar zazzabin cizon sauro. Yayin da rahotonmu na uku zai magana a game da cuta mai karya garkuwar jiki wato sida. rahoto na hudu zai magana a game da wani kuduri da dan majalisar tarayya alhaji sidi yakubu karasuwa ya gabatar a dauran majalisar tarayya don haka sai a biyo mu sau da kafa domin jin cikakken shirin sasari da mari ke da sa cikin daina zana ki so kauna a kalmar harshe na lobe farka kana raina nima kina raina an ƙara jaddada muhimmancin tsafta wajen magance kamuwa da yawancin cututtukan da ke addabar al'umma Prime minister Jamhuriyar Nijar Malam Bajira Rafini ya bayyana haka yayin wata ziyara da ya kai jihar Maradi. 'yan magana kan ce tsauta cikin addini a wata ziyara da prime minister malam Bajira rafini ya kawo ga maradawa a cikin tsarin Maradi kwalliya prime minister ya kira ga mata maradi kowa ya sa kan shi domin tsabtace mahallinsa a wani kokari na kawo rigakafin cututtuka ga prime minister birjira fini da bayani dan shi ne muke so kowa ya kawo taimakon shi wajen wannan eh, aiki na tsafta na gari kuma muke so kowa ya san shaida ya tabbata cewa wannan aikin arzikin kowa ne namu ne mu duka kuma eh, a doke shi kamar kowa ya doke shi kamar nashi ne na kan shi ne kiran da muke na san kuma tanin maradi in sun sa kai in sun so za mu yi insha wannan program ya dace wannan program ya ci gaba ya yi nasara shine dai eh, fatan da nake shine kiran da nake ma 'yan uwana na garin maradi a matakan jin ra'ayin jama'a gidan rediyon amurka ya zagaya a cikin gari inda ji ta baki mazauna garin sun yi na'am da haka kuma kowa za a ya kawo bakin nashi kokari tunda an yashe an kwashe inda son samu ne a yi dal a bar zuba shara kiran kuma da kai gare ni bisa ta mu mutane yan unguwa kwalbati ba wurin zuba shara ba ne tunda in ana zuba shara cikin kwalbati ya cika da ruwa ya zo wannan dauɗa fak gaba ɗaya za ta bajikewa ta zo cikin gidajenmu cikin hanyoyinmu ta ɗaka gani cututtuka da hanyar mata ba ta biyu ke ni gani jahilci ne ma bisa zuba shara cikin kwalbati akwai wurin zuba shara kwalbati wurin zuba ruwa ne in ruwa ne ba tsayawa wuce za su Allah da annan mutane su bar zuba shara cikin kwalbati mu talaka mu ya kamata mu bunkasa mu gyara garin mu kenan in muka zo muka tara shara wuri guda inda za su zuwa su dauke sai su zo su kwashe amma ko ina yadda shara muke ko ina zuba da ruwa muke an taba eh, zaman gari haka nan mu gyara garin mu da kanmu da kanmu wani bai iya zuwa gyara mu gari me amma tun da akwai motoci meri saboda Allah a samu wuri ko ina a aje kwandon shara a dauke doki an aka samu mutum mai laihin zub da shara ga titi doka ta takar mu abun na magani falbat ya kamata a kara kwalabata garanga saboda kwalabata ya yi kaɗan ko da yake ana zargin ku cewa kuna zo da shara ko ina kowane kokari za ku kawo mu zauna gari ƙarin da za mu bada muna ba da ƙarhin mu a yi aiki da mu ka san tsafta aka ce kuma rigakafi ne eh wannan kaga gaskiya ko dan saboda lahiyar mu ba nan gaba za mu ɗaukar mataki ko yaro muka gaza zuba da shara sai mu mashi magana eh ga inda za ka kai ta ka zuba mazauna birnin garin mar'ada wannan ke bayani kan tsabta Sha'ibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar. A gaida Sha'ibu Mani. Shin ko mai sauraro ya san me ke haddasa yawaitar kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro kuma wane irin hanyoyi ne hukumomi za su ɗauka don magance yawaitar kamuwa da cutar? A kullum ta Allah ta'ala idan ka leƙa asibitocinmu kusan ka dubi marasa lafiyar da ke fama da zazzaɓi kaso mafi tsoka zazzaɓin cizon sauro ne ke neman kai su ga halaka. Domin kusan za a iya cewa duk da ƙoƙarin da gwamnatoci ke yi na ganin an yi fito na fito da cutar ta malaria don kawar da ita. A wasu lokutan sai ka ga tamkar damba ake tsakanin bil'adama da ayarin saurayen da ke haddasa wannan cuta. Shin ko gwamnatin jihar Jigawa na da wasu matakan bi ƙari kan waɗanda take da su na kawar da malariyar baki ɗaya? Ga tattaunawar mu da Dr. Abba Zakari, kwamishinan lafiya na jihar. Shi zazzabin cizon sauro akwai abubuwa da ya kamata a bi daki-daki domin a hana shi yaɗuwa. abu na farko ku shine cewa ya za a yi rigakafinsa rigakafinsa kuma ya shafi abubuwa da dama a na farko sai ma sauran ya yaɗu tukunna hmm. kafin ya haifar da ciwo kafin ya haifar da ciwo so abu na farko shine cewa me za a yi a hana yaɗuwar sauro abu na biyu kuma shine cewa mutane a ba su gidan sauro wanda yake da magani a jikinsa wanda idan sauran ya zo kusa da wannan gidan sauro zai mutu wanda a turanci ake kira long lasting insect to a jihar jigawa an yi kokari sosai bayan kokarin gwamnatin jiha hmm. Akwai kuma ƙungiyoyi da dama wanda suke taimaka mana kamar ƙungiyar Amin Global Fund da kuma wata ƙungiya wadda gwamnatin Ingila take taimakawa wato wadda ake kira sama. Tsakanin shekara biyar zuwa yanzu mm. an raba gidajen sauro ya kai miliyan biyar a jihar Jigawa. Alal misali ma a Disamba da ta wuce. na 2014. An raba gidan sauro miliyan uku da biyu. To idan kika duba population ɗin jihar jika. idan dai har mutane wannan gidan sauran da aka ba su suna kwana a ciki amin zai taimaka sosai domin kare su daga wannan cuta to matsala da muke samu shine cewa gidajen sauran nan an ba mutane mutane ba sa rati amfani da shi ba sa amfani da shi sai amfani da shi saboda haka abu da muke yi shine cewa sanar da jama'a mm-hmm. amfanin wannan gidan sauro domin su rataye shi su amfani da shi to abu na uku kuma shine cewa idan ba a yi amfani da wannan rigakafi ba mm. aka kamu da cutar malaria me ya kamata a yi shine cewa na farko a je a gwada a asibiti in an gwada a asibiti a ga cutar malaria din ce ko a to akwai asibitocin manya da ƙanana mm. a na jihar jigawa akwai wani na'ura da muka sassa wanda cikin minti bakwai Hmm. idan aka jinin ka zai ce maka eh kana da cutar malaria ko ba wato nan da nan ne ba a eh. bari sai gobe a dawo yawa babu wa ana kiransa rapid diagnostic test ba ta kan minti bakwai in akwai malaria za za su ga amin za a gaya maka idan aka tabbatar da cewa malaria bayan haka akwai magunguna da mun rarraba asibitoci ne hmm. wanda ake kira ACTs wanda za a ba marasa lafiya kyauta domin su sha a su sami sauki to kuma bayan haka akwai mata masu ciki su ma ana ba su gidan sauro kuma ana ba su wani magani wanda yake taimaka musu domin kada su kamu da zazzabin cikin sauro so kaɗan daga cikin abubuwan da muke yi kina a jihar Jigawa. Dr. Abba Zakari kenan kwamishinan lafiya a jihar Jigawa. Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A gaida Halima Abdullahi. a jihar bauchi hukumar da ke kula da masu fama da larurar cuta mai karya garkuwar jiki wato sida ta rabawa masu fama da larurar kaya don gudanar da sana'o'i don ganin sun dogara da kansu hukumar yaƙi da cututtukan zazzabin cizon sauro tarin fuka kuturta da kuma hiv wato bakatma sun rarraba kayakin sana'o'i wa masu ɗauke da cutar ta hiv a jihar bauchi da yake bayani sakataren kuma shugaban hukumar bakatma dr abdulaziz manga ya nuna mana wannan rana wadda ita ne za mu ba da wayannan kayayyaki na tallafi wayannan jama'a ta bauchi wadda suka samu kansu a cikin wannan bayan haka ina so yi muku munna ku wadda kuka samu kanku a cikin wanda aka zaba za su karbi wannan kaya. kuma ina ba da haƙuri mu wanda ba su samu ba su sani cewa abun ana bi ne mataki mataki da ikon Allah gaba su ma za su samu bila da wannan ba shi ne na farko ba a wannan lokacin za a ba da kayayyaki daban-daban har zuwa 170 wayannan kayayyakin ko sun hada da mashin na wankin kaya keken ɗinki aiki kilifa da inji na walda to shi kilifa yana tafiya har da janare bayan haka kuma da injin yin taliya wannan duk ana yi ne don a taimaka muku ya zamana cewa kuma kun zauna da kafa sai kun je wuri kuna karamar murya ba wasu su taimaka mu kuma ina so in jawo hankalinku don allah don annabi wannan kaya da aka baku ku yi amfani da shi yadda ya kamata domin ya more shi ba ku je ku ɗauka ku sayar ba wadda ɗan kuɗin kankani ne nan da nan kuma ya talafa amma idan har kuka yi amfani da shi na tabbatar wasu ma za su ci moriyan wannan abu bayan haka kuma ina so in saida muku cewa ita gwamnati tana shirye kullum ganin cewa cewa an tallafa muku don ku samu jin daɗi wurin rayuwar bila da ita gwamnati a koyaushe jama'a ita shi ta sa a gaba kuma na muku albishir insha Allahu gaba wannan abin da za a bayar zai fi haka Dr. Abdulaziz Manga kenan shugaban masu dauke da lalurar HIV Abubakar Ziko ya ba da tabbacin kula da kayan sana'o'in da suka samu. A madadin masu dauke da wannan lalurar HIV a jihar Bauchi ina nuna godiyata da wannan abin da aka ci gaba yake yi mana ba zan ci abin da aka fara ba aka sha yi ne kuma na ci gaba an yi wannan kwanakin bayan mutane 120 sun samu ni sai da ne a ido na aka yi ga wannan kuma an ci 170 saboda haka an duba an gani babu wata gwamnati da taɓa yin wannan a jihar bauchi a ƙarƙashin biyar siyasa ne ko ta wani ma'aikata in ba hukumar na bakatma ba ga nepa da phib da bakatma dan juma ɗaya da dan juma suna aiki tare domin su tabbata sun yaƙi wannan cuta ta kowane hanya a jihar bauchi ko muna jin daɗin aiki da hukumar na bakatma wanda muka ɗauki gwiwa tare da ita muke yaƙan wannan cuta a jihar bauchi wanda muka fara aiki tare da ita mun yaƙi wannan cuta da kashi takwas a dubu ɗaya da ɗaya har ta sauko zuwa 0. 0.6% wanda kai kashi ɗaya ba to gaskiya in ba tare da hukumar ba kalma da mu ba mu kaɗai ba za mu mana aiki ba so muna nuna mu da kuma farin cikinmu ga wannan abun da aka yi sake yi mana sannan kuma wannan a kira su 'yan uwana wani suka amfana da wannan kayayyaki za a dinga zuwa jifa jifa ana dubawa kayan nan na nan ko babu in na nan mai da mai kai da shi ka expanding ka sai akuya ko rago ko tinkiya ko fili yaran da suna zuwa makaranta a cikin kuɗin da kake juya kake sana'an nan kana iya cin abinci sau uku akan da baka sau ɗaya kake ci kana iya ɗinka yin ma yaranka da shi wani progress wani cigaba ka samu in kuma babu mai sa kayan nan suke za a zo a ce in babu mai kai da shi za ka dawo da shi ba kai an baka da kyauta ka je ka sayar ba za mu dinga zuwa jifa jifa kwanakin ba mutan world bank naka sun zo mu je lokacin gama mu loka kuma kayayyakin suna nan wasu sun ci gaba wasu suna nan da suke to za mu dinga zagawa ba kyauta bane ka je ka amfani da shi an baka ne ka gina kanka ka gina yaranka ka gina al'umma da kake ciki tabbata mu amfana da shi kamar da shugabannin su gaya mana saboda kamar da yan um, uwana masu wannan lalura da muka samu wannan tallafi mu yi alƙawari ni da kaina zan ga sa ido a wannan abu ina kawo rahoton bakar ma abubakar Umar Ziko kenan shugaban masu dauke da cutar HIV a nan jihar Bauchi. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo. Ɗan majalisar tarayya mai wakiltar ƙananan hukumomin guru Macina Yusufari da Karasuwa Alhaji Sidi Yakubu Karasuwa ya gabatar da wani kuduri a game da babban asibitin gwamnatin tarayya da ke jihar Yobe da halin da yake ciki. Bayan zaman majalisar wakilin murya Amurka Madina Dauda ta tattauna da ɗan majalisar akan dalilan da ya sa ya gabatar da wannan kuduri. Honorable Sidi Yakubu Karasuwa ka gabatar da wata bukata a majalisa yau a game da halin da kiwon lafiya yake ciki a sashen da ka fito wato a jihar yobe ko za ka yi mani karin haske a kai a gaskiya wannan gabatar da bukatar ya taso ne ba don komai ba don saboda gwamnatin tarayya ta gina medical center cibiyar kula da lafiya wanda yake na tsakiya kenan matakin na tsakiya kenan a states da ba su da asibitin koyarwa to kuma shi wannan shi ne kadai muke da shi a yobe state da kuma makwabtanmu na jigawa domin wani asibitin yana ba da aikin kiwon lafiya a local government goma a yobe state da kuma local government takwas a jigawa state to wannan asibitin lokacin da aka kafa shi kowa jama'a wannan irin suna jin daɗi suna kowa yana samun sauki na tafiya mai duguri ko kano wajen neman magani ah, so sai ya kasance gwamnatin tarayya ko kuma ma'aikatan kuɗi ya zama ba sa samun kuɗi ba sa ba su kuɗi domin gabatar da aikace aikacen su so sai aka fara samun matsala a wannan eh, asibitin ko kuma mutane abubuwa suka fara jan baya muna ganin ah, wahalan da mutane suke suke samu dangane da sha'anin kiwon lafiya kuma doktoci ma sai suka fara jan kafa wajen zuwa wannan asibitin saboda ba su da ba abin da asibitin suke da su don su gudanar da aikace-aikacen su to shi yasa mutane suka fara gwammacewa tafiya maiduguri ko kano kuma an koma gidan jiya kenan an fara shiga wahala to ganin wannan wahalan da mutane suke ciki da kuma muhimmancin wannan asibitin ne yasa sa muka gabatar da wannan bukatan akan cewa ita majalisa ta sa baki a ma'aikatan kuɗi na tarayya da su ma'aikatan lafiya na tarayya su yi tabbatar cewa sun ba su kuɗaɗensu tun da wannan kuɗaɗen nasu yana na a cikin bajet an yi musu budget yana cikin bajet kuma ya kai wajen kusan 2013-14 duka zuwa yanzu suna samun matsalar kuɗi to ba zai yiwu a gabatar da asibiti kamar wannan ya zama ba kuɗi. wannan abin ya shafi shiyar maso gabas gaba ɗaya ne ko yaya eh wannan wato ni na gabatar da wannan ne na da yake shine wanda na san ake da wannan matsala din kuma shine yake cikin wajen inda nake wakilta to amma dai duk da haka na ji sauran abokaina suna cewa su ma suna da irin wannan matsalan za a zauna a yi mitin a yi a ga cewa an gabatar da wani abu a ma'aikatan lafiya amma dai muhimmin abin da ya sa din saboda ganin halin da ita federal medical center nan guru ta shiga shine yasa eh, muka yi wannan na gabatar da wannan bukata din a majalisa a tabbatar cewa an shiga tsakani an samu kuɗi an ba su. to me kake so majalisa ta yi a majalisa abin da nake so ta yi cewa na yi na ce majalisa tunda za a yi kwamiti na na lafiya za a je gurin ministry of finance da kuma ministry of uh, uh, health federal ministry of finance da federal ministry of health ma'aikatan kudi eh, na da lafiya a dubi abubuwan da da ba a basu ba da kuma a tabbatar cewa an ɗaura su akan gura matsayin da ba za su rasa samun kuɗi domin gabatar da aikace-aikacen su ba. Ka gabatar da wannan bukata ba a kai ga tattaunawa a kanta ba. Wannan yana nufin majalisa ta amince da wannan bukata ne ko ko a wani matsayi ake a yanzu ai da lokacin da muka gabatar shi a cikin majalisa speaker ya yi ya tambayi membobi waye ke goyon bayan wannan an samu wanda suka goyi baya daga baya kuma ya ba da abin a kamar a jefa ƙuri'a ko sata ko kuma irin boys board ake cewa ko mm-hmm. to ya ce ina wanda suka goyi bayan wannan ƙuduri Eh, wanda suka goyi baya su ce eh wanda ba su goya ba su ce a'a to wanda suka goyi baya sai suka fi yawa ya riga ya zamanto an amince a majalisa kwamiti na lafiya ta je wannan ma'aikatan ta duba ta ga ne abin da yake ciki a gaida madina dauda Duka-duka a nan muka zo karshen shirin na wannan makon, don haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin jin mu dauke da wani sabon shirin. To, masu sauraro a nan damu da sa'aya cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. A madadin dukan waɗanda aka ji muryoyinsu, Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. A gai da Malam Iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce farmaki ta ƙasa a Siriya ba zai yi aiki ba. shugaban na amurka ga manema labarai jiya juma cewa ko da shike rasha ta shigo cikin rikicin kuma iran tana tura karin sojoji hakan ba zai yi aiki ba domin suna kokari ne su goyi bayan gwamnatin da a idanun galibin 'yan kasar ba halattacciya ba ce kasar hungary ta rufe kan iyakar da croatia da karfe 12 na dare agogon yankin wato misalin karfe 11 na dare agogon nigeria da niger da kamaru da ghana kasar ta dauki wannan mataki ne domin kare kurarar dubban 'yan gudun hijira This program has come to you from the Voice of America, Washington.